وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وسانا مسلمتي وقو كوتا لايانا المحرم سابوكي كراتا مسلمتي كبو ايار اليهو داربين دا تكوت abu ka sa takwas ɗin nan daidai da sha takwas kenan watan june wata na bakwai dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar hune da ke mariri titin mai kusa da kasuwar yan goro muna karatun littafin sahihul bukhari za mu tashi kitabun shif'a قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة شنو كتاب الشفعة من شاهد بياني أكل شفعة أتكيتي أبن أيكتي من شفعة shine duk da ka tashi za ka so da gidanka ko filinka ko wani abu da ka mallaka ko na kusa da kai makwabci yana da haƙƙi ka tallafa mishi kafin ka sayar shi wanda za ka tallata a ɗin shi ne sahibu yana da haƙƙin shif'a haƙƙin a tallata masa a fata an gani. wannan dangane da shif'a ta makwabtaka ke nan ba shif'ar kuma da tafiyar mai ƙarfi shi ne akwai sanda za ku yi tarayya da wani wajen mallakar wani abu ko ku mallaki gona tare ko ku mallaki gidan ko ku mallaki ko ku mallaki wato wani abu wanda dai ko biyu ne ko ku uku kuka mallaki shi wato wannan shi ne darasin mu kenan na ɗari uku da arba'in da biyar darasi na ɗari uku da arba'in da biyar insha Allah. an gane ko to wannan mallaka da kuka yi wannan mallaka da kuka yi kana iya yi kai kana so ka ce na naka bangaren misali kun gaji gida kun gaji gona ta kai da ɗan uwanka ko wani ne ba ku kyauta ma ba ga daukai ba ga gona na ba ku kyauta ga gida na ba ku kyauta kai da wani sai kuma ba ba zama za ta ciki ba aka ce tana so ka so da naka ɓangaren naka ka san waye ya fi cancanta a tallata masa yayin da za ka sai da naka shi ne ɗanɗan da kuka mallaka ko ni ina son sai da na ɓangaren ke ya ɗaki biyu ne sai ka ce to ni zan sai da na ɗakin sai baka gaya nisa ba sai ka je ka kira wani can a waje kada bai ma san ɗan uwan da kuka mallaka tare ba a gonan ba da ne shari'a ba ke da wannan ba don ba sai masa adalci ba ko yana da kudin sa ko ba shi da kudin sa ya kamata ka tallata masa in ya gabe shiga ya fito yana da wata hanya ko ba ka ba ko ce a ɗaga min kafa zuwa lokaci kaza dole a ɗaga mishi Akwai san musamman a ce gidan nan hanya ɗaya ce ban za a shiga gidan nan yadda za ka shiga gidan ta ƙofar shi ma ta gidan zai shiga ta ƙofar ga ɗakin ka can ga ɗakin ka can Allah bai cancanta a tallata masa ba ya cancanta to haka malamai suka ce ko hanya sai ta haɗa ku lungu ne ya haɗa ku sai na shigo lungun zan shiga gidana sai ka shigo lungun za ku shiga gidanka amma kowa da gidansa amma lungun ya haɗa mu to in za ka sai da gidanka dole sai ka tallata mashi wanda suka hada lungu ɗaya da shi to har ta bayan makwabtaka wadda ko ba hada lungun ba ga kofar gidansa can ga kofar gidansa nan ba abin da ke hada kuma sai in kun fito ku gaisa da juna amma kun yi makwabtaka yana da haƙƙin makwabtaka shi ma na a tallata mishi idan ba a tallata wa mutum ba aka sayar yana da dama da zai tafi cinikin a shari'ance kuma ya kai ƙara gurin alƙali to an yi ciniki na gida a kusa da ni ba a zuwa min ba ko dan an gaba da kuɗi ko a shiru kan gana <laughs> ana ciniki ko da kan yi da alƙali wannan cinikin ta tashi ba za a ce to shi kenan مليون جمعة تكير كي تمين من كان فقه مليون شابية عبا جيبا يبدأ أكثر هكذا بأكثر مش الجميع ده ده سام برايس ده أكثر ده إساءة أهرب ما بلا أرجل لما أنا ده هكي في ساسك مجد من دولة أتلى كامسة سيدة حج كنتي أنا كنا ما الشفقة أقول ما لم تجهر asalin kalmar daga tarayya ne ko daga abu biyu da ake ce shafi mutum biyu sun yi tarayya wajen mallakar fili ko mallakar gida ko mallakar lungu ko makamancin wannan Allah yake babu shuf'a fi ma lam yuqsam fa idza waqa'at al-hudud ala shuf'ata ƙari na cewa shufa tana tabbata fi ma lam yi kusan cikin abin da bai rabu ba ko ba a raba ba me yake nufi da ba a raba ba kamar da nake gidan ku ɗaya hanyar ku ɗaya ga ɗakinka ga ɗakinsa hanyar shiga gidan ɗaya amma idan aka raba kuma gidan ya rabu ga kofar ta can za ta shiga ga kofar wannan da zai shiga ya zama makwabci kenan ko ya ce sun ko raba a nan wasu malamai suna ganin ka zama makwabci shufa'a ba ta zama dole a gaya maka don za a sayar ba tunda in an sayar ɗin tsila cutuwar da za ka yi kaɗan ne amma wata hadisai ne na annabi ya magana a kai ya ce lalle aljaru makwabci yana da haƙƙin wato a bayan shi za a gaya masa ciniki sun sa ko da iyakoki sun tabbata Da zama makwabci kowa ya san hanyarsa to yana dai da haƙƙi na shifa'a mai da wasu hadisi a nuna hadisin jabir ibn abdullah a nan sai ce, babu shifa'a babin da ke nuna shifa'a ta kan tabbata ma lam yukfar cikin abin da ba a raba ba ko bai rabu ba sai da waqatul hududu amma idan iyakoki sun afka kowa ya san iyakarsa kowa ya san hanyarsa fala shufa da yanzu babu shufa a matsayin dole amma duk da haka kamar da na faɗa akwai hadisan da ke nuna kowa zama makwabci sai an tallata mashi wannan shi ne tsari na musulunci kuma shi ne makwabtaka kuma shi ne zaman tare domin tana iya yiwa ku sayar da wani wanda shi bai dace ba shigo musulun ba ko ba haka bane kamar da na shafa ranar to yanzu ka je ka ɗauko wani inyamuri ka ce zo john zo ka ce wannan gurin sai sai ga john ya fara shigo muku lafi ko suna yana shiga gidan da kowa ke shiga kuma magana ce saya ne da kuɗi na na saya to shari'a ba ta da wannan ba to ko da ba za ku iya saya ba a gaya muku ya ce to muna da wanda zai saya wanda muke ganin za mu muku da shi mai kyau bari mu tallata wa wani gara su kawo wanda zai saya da kansu ko ba haka bane an ba da haƙƙi حدثنا مسدد ala حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ما أمار عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن هذا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي عن جابر بن عبد الله جابر يتي أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة النبي يا ينكه كنت يا زرتر ya yanke da sifin cewa dole a yi shufa shi ne da ma'ana ƙaba fi kulli ma lam yuktab cikin duk abin da ba a raba ba kowa bai gane iyakarsa ba bai zama makwabci ba ai da waqatul hududu idan iyakoki sun afko kowa ya san iyakarsa da gurinsa da gurin shigarsa wa surrifatu turuq aka juyar da hanyoyin shiga ai ka shiga ta kan ga hanyar ta kan wancan shiga ta wancan lungu ga hanyar ta san bala shifa a nan ya nuna ba su shifa'a me ma'ana su shifa'a babu maganar tuhulu sai an tallata ma ko babu maganar dole don na sayar sai ka ta da ciniki shine ma'anar shifa'a a wannan hadisin ya nuna shifa'a ba ta zama dole gare ka ba inda ba zan cutar da kai don na kawo wani ba sai dai haƙƙin muƙaddara babu ardi shifa'a ala sahibiha qabla al-bai'i babun abu da cinikin shif'a ga ma'abocinta makwabcin ko abokin mallaka qabla al-bai'i kafin a kulla ciniki kafin ka kawo ne sayan abu abokin da kuka mallaki wannan gida ko fili ko gona فقال الحكم إذا أذن له قبل البيع الحكم يسير idan har makwabcin nan ko abokin mallaka ne ya ba su permission ya ba su izini kafin a kulla ciniki ya ce sayar babu matsala wala shafa'ata lahu ta yanzu ba shi da shafa'a ana ya ga an sayar ba zai dawo ya ce ciniki ya kashi ba ya ce a kafin a kulla ciniki ba a gaya mana ba aka ba da izini a sayar ba na ba da izini na ce a sayar gaskiya sai shi kenan shi fara ka ta ba da haƙƙi malamin suke suka ce ko za a yi wata ko wata biyu ba za a sayar ba har sai an ji labari ta ko ya yi tafiya wasu ma suka ce shekara gudan sai an neme shi ko ta waya ne gidan nan fa za a sayar da shi a sayar filin nan na laurin ka za a sayar da shi wanda yake dabba jirgin gidan ka za a sayar ko baya nan sai an neme shi sai an jira shi ba haka ba ya dawo ya ji an sayar wallahi zai iya kaiwa kara a shari'ance ko an fara jini ya aure shi ya ce shi zai saya kuma da nassin farashin da aka sayar وقال الشعبي الإمام الشعبي عامر ابن شراحبيل يكي man bi at shafa'atu huwa huwa shahid duk wanda aka sayar masa da shafa'arsa wato aka yi ciniki yana gani wa huwa shahid bai je ko ina da yana gurin yana cikin shaidu ma da ya zo da a yi bai ce komai ba la yughayyiruha bai canja ba bai tada ita ba bai ce muna so ba ala shifa ta lahu shi kenan ba shi da shifa ba zai da ciniki ba. Ijal mamu Sa'adu قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريف قال وقفت على سعد بن ابي وقاص عمرو بن شريف يكتب نادي قولي سعد بن ابي وقاص متى وتبمعنى ناسا مساعد بن ابي وقاص شنو وقفت عليه na je gurinsa sa'ad ibn abi waqqas abu ishaq sai daga cikin al-mubashshirun bil janna فجاء المسور ابن مخرمة رجع وليس هذه المسور ابن مخرمة يهو فوضع يده على إهدى منكبي يبقى سيطور إيه هنوسا أكن إيه دير جتكين كافدونا سيطور إيه هنوسا أكن كافدا كابدا على إهداء من تبين إذ جاء أبو رافع هنا تكون من يسوع أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم bararren bawan annabi ne bawan annabi ne in tafi makala sai ya ce ya sa'du ya kai abu ishaq sa'du dan abi waqqas ابدأ مني بيتي في دارك هذا da gidaje guda biyu da suke launinka ko layinka ko wajen gidanka ka saye su ista bi mana istari sayi gidaje na biyu bai canza fi darika kalmar darika ka ɗauki ma'anar gida takan ɗauki ma'anar ƙaramin gari ko unguwa akan ce daire akan ce dahar fi diyarihim fi darihim jasirin. to ba yana nufin lallai cikin gida ba فقال سعد سعد يقول والله ما أبتاؤهما gaskiya ni wallahi ba zan saya ba ka musu ya rubu makarama yana fi. Ya sa da an ka musu sallan kuma gidajen nan guda biyu da gidansa in ji abu rasu maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ana fata an gane فقال المسور أي المسور ابن مخرمة يسي والله لتبتأنها والله سيكافر da tafta annahuma wallahi ke ka wallahi ke ka ai kana da kuɗin kuma za ka iya kuma talle ya kawo mata kuma ya zo ne a matsayin kana da haƙƙi ya ce wallahi sai ka saya annaha ko annahuma a matsayin su biyu فقال سعد سعد su wallahi. لا أزيدك على أربعة آلاف زن في الله بدن قال أكن ديناري في درهم أكبر أربعة آلاف إن ديناري لئي درهم منجمة أو مقطعة كون باير أبي قلقات ينزل وغربة مقطعة هذا أبيبي ولو تكون هذا أبيبي kasar don mutum da aka mishi tallafa bai niyyar saya ba sai a hankali sai da da kai amma inda shi ya tashi neman fa yace dan Allah a nemo yin gidajen sai shi kuma yadda aka yi da shi haka da biya dan adam take kala abu rafi sai abu rafi mai gidaje yace laqad utitu sani a tabina, wallahi dirhami biyar aka kai kaya aka a aka waɗannan gidajen guda biyu dirhami ɗari biyar yanzu ka ce dinare kai ko dinare ɗari biyar kai ka ce min ɗari kuɗi ka rage min dinare ɗari ka bani asarar abin da aka bani da zan sayar ba walaula anni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam amma ba dan na ji annabi ya ce يقول الجار أحق بفقده بعد النبي النبي يقول الجار مقصده ahakku bi taqadihi at-taqab al-qurb shi ya fi cancanta bi taqadihi ay bi qurbihi at-taqab al-qurb akan fi ad-dar as-saqiba ay bi ma'na ad-dar al-qariba gida na kusa in ba dan annabi ya ce shi ya fi cancanta da sayan gida saboda kusancinsa ba. Bin ɗin yin suka ce za ta yi ɗaukar sababiyya akwai ba'u sababiyya ai bi sababi qurbihi ko ta zama ba'un ce da sila kawai mafarki annabi ce a haƙƙu bi saqabihi sai ka ce idan sababiyya ce makwabci shi ya fi cancanta da yin ciniki bi saqabihi ai bi qurbihi bi sababi saqabihi saboda dalilin kusancinsa da kai shi ya fi cancanta ka sayar masa ko kuma aljaru a haƙo bi ƙarfi makwabci shi ya fi cancanta da kusantinsa shi ya fi cancanta ciniki da kusantuwarsa da wannan gida ya ce in ba da haka ba ma a ɗai suka haɗi arfa a ta'ala ba a yadda za ba ka wannan gida ka saye shi dinare dubu hudu a rage min dubu ɗari kada dan na ji annabi ya faɗa haka ne wallahi وانا اوتى بها 500 دينار بعد ان بان دينار 500 بر سير فاعطاها اياه ذاك حقا حقا يسير مكه يباشي يسير مكه دينار يبري هنا فذاك امين يامنا يعني مني ما قد تكا كما كان بحج اتلى كامسا عنه الشفاء باب اي الزيار اقرب babin da ke nuna so cikin makwabta wanne ya fi kusa wata makwabtaka sai ta kusa aljiwar makwabtaka ayyul jiwari a karabu wata makwabtaka sai ta fi kusa ina ma'amar wannan wancan makwabcinka ne wancan makwabcinka ne wancan makwabcinka ne wa ya fi tantanta ka fara sallatawa ko wa ya fi tantanta in ya bi shi a kai ka kai mishi شيء مجانا الإمام البخاري كل بابي أكيد على حدثنا حجاج حجاج بن منحان على حدثنا شعبة حجاج يتو حدثنا شعبة من جمع جانا دوغا شعبة شعبة ابن الحجاج أبو بستان وحول السند كيكا وني سناد كما ديتك يتقولي ايه بخاري كوانا بسني علي بن عبد الله حكى علي بن عبد الله المدينونا يا كما زنتدني قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبا شي عبد الله بن مديري شي كما يكربو دغ شبابا شبابا يكربو دغ شعبا شي كما حجاج بن منهال يكربو دغ شعبا كيتي amma duk magana iri daya isnadin iri daya bukhari ya same shi ta hanyar malaman sa biyu malamin sa na farko hajjaj bin minhal da malamin sa na biyu Ali bin Abdullah al-Madini shi حدثنا أبو عمران يعني فيما وانت حديث وانت بفلا حجاج بن منهال يتحدثنا شعبة شعبة يتحدثنا أبو عمران شيمان علي بن المديني يتحدثنا شعبة حدثنا شبابة شيما شبابة هكذا فلا حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران أبو إمران الزرميسي يجي منه قال سميت طلحة ابن عبد الله بعد طلحة ابن عبد الله عن عائشة هنا رواية لدى السيدة عائشة قلت عائشة تسي ميني نسي يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إن لي جار إن هذا مقبتا قد يجيب fa'ila ayyuhuma uhudi in na tashi ba da hadiya kyauta wa zan fara baiwa wa ya kamata in baiwa addara abin mutum ɗaya ne zan iya baiwa a cikin makwabta na biyu wa ya fi cancanta in baiwa kyauta قال النبي إلى أقربهما منك بابا zuwa ga wanda ya fi kusa gare shi wajen kofa akwai wanda sai kin tsallake kofar gidansa za su ji ɗaya makwabta ya ga ya kamata a zuwa na kusa aka da irin gidan nan ne ga gidan ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan irin gidan hayan ne to wanda ya fi kusa shi ya kamata in fara baiwa ila da himanin ki baban baban ɗin sanyi ne wanda ya fi su kusa da ke wajen kofa to a nan alimamul bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi ne cewa ayyul jiwari a karabu saboda wannan hadisi da ya kawo na aisha cewa zai iya aiki a gurin shi ne, wanda ya fi kusa shi ya kamata ka fara tallafawa ko ya kamata ka sayarwa ko eh, yake bismillahir rahmanir rahim kitabul ijara babu da zai magana game da al ijara ma'anar ijara ɗaukar aiki ko ko da ake cewa da hauta duk wani mutum da za ku kulla cinikin zo kai mun aiki ka za a biya ka zo ka kare min bishiyoyin nan zo ka nome min gonan nan zo ka nome min kangon nan zo ka yi min kaza wannan shine ijara shi ma shari'a ta tana da abubuwa da yawa ƙarƙashin duk wata alaƙa da za a amfani da ƙarfinka gominka tunaninka zo ka yi aiki iri kaza zo ka rubuta min kaza zo ka bire min shago kaza zo ka rike min plaza ta kaza zo ka rike min kaza ai za ka yi amfani da shi ne ka ɗauke shi aiki to me ake nema shi ne mun sha faɗa cewa mai kuɗi ya faɗi mai zai ba shi kai ka san me za a baka nawa ne albashinka a wannan aikin da za ka yi a nawa za ka yi ba wai kawai a fara kawai ba matsala a san wani gani yana takama yi yana da kuɗi sai ce kai zo ka fara sai ka ce a alaji a nawa <laughs> eh, sai ka zo ka gama kuma tsira zo a cutar da kai wani kuma alhaji na makusin ne ya kamata ma ya kawo dubu hamsin ya ba ka ya zai fara dubu goma ko sha biyar ya ce kai ana tare kuma ai ba mu matsala <laughs> a san wanda ya ba da mai kudi ya ɗauke ka aiki wallahi gara wani talaka don mai kudin ba a kwashewa da gaskiya wani sai ya dan ba ku wani abu kai tukuwa kai tukuwa har kai Allah isa ka haƙura <laughs> amma Allah ya talaka dan uwanka sai ya baka haƙƙinka kamilan kuma ka bi haɗi saboda wasu masu kuɗin kawai suna burge ka ne daga nesa amma zalunta talaka suke yi ku ba ka da duk wani aiki da za ka samu mutum ka san me za a ba ka ko jiran shagon ne ko mene ne kar a zo a yi abu da ka zo ka riƙe min wannan shagon abin da na zuba a ciki shi nan miliyan goma ne kullum zan ba ka kaza ko duk sati ko duk wata ko an yi nike ko ba a ba kana da kaza a'a in ƙarshen shekara za ko za mu duba mu ga aka samu riba zan ba ka rabi ka ɗau rabi ko zan ba ka kashi ɗaya cikin uku kai da abin da duk kai da shi kenan ka to na yarda sannan me ka yarda min kuma bayan wannan ta warge min kullum in ɗauki naira dubu ɗaya in ci abinci ko an yi ciniki ko ba a yi ba eh na yarge min ko ban yarge ba inda na faɗi mai zan fata sai ka san hanyar da za ka kasu da kan wannan duk abu ne da ake yi sa bisa ka'ida da ana yi ba wanda zai fi wani sai a samu inna khayra man ista'darta al-qawiyyul amin ina amintacce wanda ba zai ci amana ba kuma yana da ƙarfin yin aiki sai a je a nemo shi amma haka kulla abu kawai da dole ya cuce ka dole ka cuce shi wannan ba samu amana ba wannan shine ijara babu istijari babu istijarin rajul salih babu yan ta shi daukar aiki ko za a dauki mutum aikin ko da ko ne a samu ar-rajul salih mutumin kirki wanda ba zai cuta ba wa qaulun lahi ta'ala haka da faɗin Allah da yake kuma inna khayra man istazarta mafi alkhairi wanda ya kamata ka ɗauke shi aiki alƙawiyu mai ƙarfi al'aminu kuma amintacce mai amana asalin wannan aya kuma ta zo ne a bakin wata yarinya haka ne ko ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير حتى قالهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا har kusa ta taho ta taho a takaice har wannan ainihin dattijo ya ce ta je ta kirawo wannan mutum don mu fata mishi sai ya zo ne kuwa da ya zo ana tattaunawa ya aka yi daga ina ka ce ai aini wallahi daga ainihin wato nisa nake na yi kisan kai ne bisa kuskure Ba Allah ne sai na zai ta minar samun zaɓi ya ce ka tsira Allah ya kubutar da kai ga yaran kuma suna bi nan ce sai ta saki baki ta ce kala ta hida kuma ya abati ta azirhu ɗaya daga cikin ta ce ba da wani ka ɗauke shi aiki ya cancanta ka ɗauke shi aiki sai ta ce inna khayra man yasta'jarta don wanda ya fi cancanta ka ɗauke shi aiki mai ƙarfi kuma amintacce wannan kuma yana da ƙarfi kuma yana da amana Sai na ta gano haka ta ga yadda ya kusa ya shiga cikin firmitsutsu ya jawo masa yadda ne suka musu kai. da ba su da ƙarfi annabi musa ba zai iya samun musu ruwa ba cikin ƙanƙanin lokaci da ka sun sha wahala sai ma kowa ya gama ida suna kan jefi dan dalilin ma da yasa ya tambaye su ke ne sai ma ka dubu kuma ku ne labarin ku ne kun koma gefe ba ku ba zuwa suka ce la nafsi hatta yasbira ri'a mu ba ma sani mu ebi ruwa mu sha mu kai gida da duk makiyaya sun gama kwasa sun gama iba mu ne na ƙarshe da ya musu yana da ƙarfi ya shiga iban mu to kaga anan sun ga ƙarfin to ina suka ga amani malaman tarihi suka ce sanda ta zo gurinka za ta kira shi ake babana na kiranka to ta ga amana a fili wadda ba ta taɓa gani ba shi bai san gidan ba sai ce to ta wuce gaba yana binta har gidan ibn kasir yace da ta wuce gaba yana tafiya sai iska ta ɗan kwaye zanin rigarta sai ga alamun ƙaurinta sai ce to ka dawo baya shi ya wuce gaba in ya so duk inda aka zo yi can sai ta nuna miki ta ce nan za a yi in nan dama ne in hagu ne sai ta rika nuna miki ta ce yi ne yi dama ya hagu har aka je gidan a haka yana yana gaba sai ta fahimci wannan amintacce ne mutumin kirki ne to zai so ya ga abin da yake na haram shi yasa kace wanda ya fi cancanta ka ɗauke shi aiki ga shi ga mai ƙarfi kuma ga shi da amana an take da ban ya yace inni uridu an unki haka ihda bunatayya hatayn ala an ta'durani wa ma ni yashida aina tumamta asharan fa min indaka ma uridu an ashukka alayka فتجدني إن شاء الله من الصالحين to shi kuma annabi Musa malamin suka ce abin mamaki ya aka yi aka ce zai zaina zauna samaniya shida ko shekara takwas ko shekara goma don a ba shi auren yarinyar mun guda ɗaya ya yi aiki zai aikin ƙorafi na shekara takwas ko shekara goma amma abin da za a saka masa da shi ladan za a ba shi yarinya ɗaya a cikin ya yarda ta zai zauna shekara takwas shekara takwas don a ba shi yarinyar nan me ya gani ne ran can ta ya gani harin ta ya gani wallahi malamai suka ce sirrin yana cikin وجاءته gani tare da ita? In mata تارد ta تسرس كنا تارس كنا إما تترك كنية وبعض الخير أتالي الإنسان قولا كما لم يسكت ومن كنية تتربية ديجري تتجاهل كلم تيجري يتياوى حسي كلا تتكوهون قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين تبيت فلا أدوهن عليك إذا قوما بتكسبه دول دول إبادة alama na والله على ما نقول damu فلما ajala. موسى الأجل وسار بأهله ya gama wannan ajalin ya tafi da matashi shi ne ya shiri rayu kuma wannan na sa nuna lalle aure akwai wahala ba a samun aure galala cikin sauƙi a dubu uku dubu hudu kuɗi gudan halin suna ka je na gaskiya <laughs> amma a ce kawo dubu uku kawo dubu biyar abin yana da wahala akwatuna mai sai fa kayi su ustazi ko ba ka so ka kana akwatuna ka cika su ka kayi amma da za a daure ajiye akwatuna ne a ce kawai gudu ashirin an yi shi wallahi tallahi da a rage ustazai tsirwa za su yi kuma haka ya kamata a yi haƙuri a ce dubu ashirin ta isa har ɗaki har cikin abin kada ka ba a samu sauƙi Allah ubangiji ya samu da shi da haka dai malam yace wannan aya ita ma babu shakka a ban lura ce game da ɗaukar aiki yan yace babu ijarul rajul salih wal khazin al amin haka al khazin mai tsaro tirejaran mai gadi shi ake ce ma alhazinu dan da yake khazana wa qala lahum khazanatuha masu tsaron wuta alhazinu kamar wanda za ka mai da shi sakatare ko turejara wanda zai rika tsare maka kuɗi da shi ake ce ma alhazinu al'aminu amintacce kamar lam amin man aradahu kuma za a tattauna akan hukuncin wanda bayan alkhazin amin za a tattauna akan watan aya da kuma alkhazin amin amintaccen wanda za a ɗauke shi aiki a matsayin tsare kuɗi da kuma wanda ya mallam yasta amin man aradahu da magana akan hukuncin wanda don mutumin da ya nufi a ɗauke shi aiki ko a ba shi wani matsani ko a ba shi wata kujera ko a ba shi wani shago ya rike shi ya nema tunda shi ya nema da kansa sai mutum ya ce a'a ni da ban baka ba shi ne wa mallan yasta'mil da mutumin da bai ɗauki aiki ga wanda man aradahu wanda ya nema ya nufa abin ya ce so ba ana annabi yusuf ai shi nema yayi قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه ɗauke ni aiki ko ɗauke ni firijara ko ɗora na kan dukiyarku ni in ni hafizin alai ni mai tsaro mai kiyayewa ne ina da amana kuma ina da sani ina da ilimi ba jahili bane to shi annabi ne kuma yana da tabbas din shi mutumin kirki ne kuma zai tsare amana idan ya nema kuma an gwada an gani ya yi nan babu laifi idan ka tsinci kanka a gurin da irin yadda annabi Yusuf ya tsinta ka ce ka iya nema amma idan ba ka tsinci kanka a irin wannan guri ba ko kuma yadda duniya take yanzu a lalace sai wani ne a bashi wani matsayi ko a bashi wata kujera ko a bashi wata dukiya ko ka iya cewa a'a ba za mu baka ba dan ba mu tabbatar da amanar ka ba shine wa man lam yasta'mil man aradahu ma fata mun gani قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي برده قال اخبرني جدي حكانا يجي من ابو برده عن ابيه دجا بابن بابن شيني عبد الله بن بن قيس الاشعري وابو موسى الاشعري قال أبو موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الخازن الأمين mai tsaron dukiya a mintacce allabi yu'addi bihi wanda yake bayar da abin da gwamnati ta sa shi ya rika bayarwa ko wani mai kuɗi ne ma ya dauke shi aiki yana bayar da abin da aka umarce shi ya rika bayarwa bai wani kaza bai wani kaza je kaza ashe kaza a gure kaza yana bayarwa ɗanyi batan nasuhu da daɗin rai zuciyarsa ta kai da farin ciki an ce ba wa na dubu ɗari an ce ba wa na ɗari biyu an ce ba wa na dubu hamsin an ce in kashe kaza a gure kaza ɗanyi batan nasuhu da mai yin wannan annabi ya ce ahadul mutasaddiqina shi ɗaya ne daga cikin ma masu yin sadaka duk da ba su dinsa bane to shi ma ɗaya ne daga cikin masu yin sadaka domin alkhazinu al'aminu shine mubtada alkhazinu mubtada marfu'un bidamma al'aminu na'atun ne na fata an gani shi ko wancan man'uti ne al'aminu na'atun marfu'i to ina khabar din shine ahadul mutasaddiqina da yace allazi yu'addi ma umira bihi tayyibatan nafsuhu wannan jumla ce intiradiya la mahalla laha min al احد المتصدقين احد سين خبر الخازل انت وهو المضاف المتصدقين مضاف اليه مجرور بالياء لانه جمع المذكر السالم احد المتصدقين اين اذا ثم في صدقه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قره بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى الأشريسي أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين na gabato gurin annabi daga nesa shi ma'ana a kafal na zo gurin annabi yamani daga cikin kabilar ash'ariyun mutanen yamani na zo gurin annabi tare da ni akwai mutum biyu min al-ash'ariyyin daga cikin kabilar musa ash'ariyyin fa qultu nati ma alimtu annahuma yatalifan al-amala ma alimtu annahuma yatalifan al-amala daga mahallin shahin na wa man lam yasta'mil man arada yace ma alimtu ba ni da sani ko kuma a iya sani na waɗannan mutane sun zo ne ya tsamu ba amala suna neman aiki ne a ƙarƙashin gwamnatin ka zan Allah a ɗauke su aiki aiki suke nema a kwana sai annabi ya ce lan au la ko dai amfani da lan ko amfani da la lan tana nuna tantan ne abin fabrikin yasa Sai kuma la نستعمل على عملنا من أراده da zai mu ɗauki aiki mu ɗora mutumin da yake so mu bashi ya nufi abin shi ya nema da kansa kuma mu bashi aikin ba wani irin aiki a nufin yake nufi kamar wata amana kamar a ce za ba shi wata ko wata sarauta lan nasta'amila ko la nasta'amilu mu ba ma ɗaukar aiki ala amalina akan wannan aiki namu na gwamnati man hu wanda ya nufi a muna duba ne mu ga wa zai iya rike kujera kaza sai mu kira shi to mun yi shawara mu ga wannan kujerar lokacin gannan ta guri kaza wa zai rike ta ba ta yi wani zai iya ba a kira wa a sai kai rike guri kaza ba wanda mun arada ku ba ana ba mu tsaye in sha Allah za mu tashi babu ra'ayin ganami ala qararika Allah ta'ala a'lam